마시고 auzu billahi mai shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mana murna da sake saduwa a wannan shiri namu mai albarka ma'ana gida wanda yake cike da sa'ada idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tattauna ne akan irin wasiyar da ya kamata uwa ta 'yarta ko kuma ce gidan mata su wa 'yarsu su ma maza su yi yarsu duk mun tattauna akan irin bangarorin gaba me ya kamata a gaya wa shi namiji me ya kamata a gaya wa mace yanzu kai tsaye za mu tafi abu mai matukar muhimmanci na gaba wani abun kuwa shine me ya kamata a yi lokacin da aka shiga ɗaki na aure duk an gama wannan an gama biki an gama duk wani an nemi aure an gama biki an gama komai yanzu gashi na an ɗauko yaran nan an kawo su ɗaki me ya kamata si akwai ladubba na shari'a wanda addinin musulunci ya tana don mana wanda ya kamata a ce an samu tsakanin ita mata da mijin nan sun gudanar da shi domin wannan shine rana farko na gina wani iyali ko kuma na gina wani famili wanda yake a tsakaninsu sun zo sun haɗu da juna wanda zai iya wannan zaman wanda shine ma abin da ake tsammani ba su taɓa kaɗai cewa shi da ita kamar irin wannan ranar ba don haka akwai ladubba wanda addinin musulunci ya tanada da ya kamata a ɗora rayuwa a kai abu na farko lokacin da miji ya shiga ɗakin matarsa ana so in ka tashi shiga ɗin nan ka ɗan je da wani abu a hannunka saboda mai amfani shi wannan abin lokacin da ka shiga da wani abinci abin sha makamantansu ko kuma abinci da sha zai kasance ne akwai wani nau'i na ɗan ɗebe kewa haka da sauransu ya fi ka shiga haka nan sungul haka hannunka babu komai dama lokacin da yarinyar ta zauna a ɗaki an kawo ta wannan suka karakota sun wuce zai kasance tana cikin damuwa tana cikin tunani ta rabu da iyayenta duk yadda take son kaɗin sai ta damu sai ta damu tana ganin ta rabu da iyayenta ta rabu da yan uwanta ta rabu da ƙannanta ta rabu da yayyanta da sauransu ta zo wata irin rayuwa wadda bata saba da ita ba da sauransu dole za ta damu wata za ka ga tana kuka wata makamantar irin waɗannan abubuwa to amma ɗan shiga da za ka yi da wannan abun haka da sauransu ka je ka ɗan ajiye haka zai ɗan kamar nau'i ne ɗan ɗebe mata kewa da haka ana so ka shiga da ɗan wani abu a hannunka lokacin da ka shiga da wannan abu bayan wannan kana zuwa abu na farko bayan ka shiga ka mata sallama ta amsa abun da ya kamata shine mai take ba tare da bata lokaci ba ka mata maganar cewa to wance alhamdulillah kin ga Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da zaman mu yanzu za mu zauna amma abin da ya kamata kafin mu zo mu fara tattaunawa ko ma wani abu baya mu je mu yi alwala tukunna mu sallah sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hori cewa dukkan miji da mata ranar da musamman ranar da suka tare ana so ya kasance su sallah ya je su sallah tare da makamantansu lokacin da suka yi sallan nan an gama sallah da sauransu abin da ake so shine me ya kama kan matan nan tasa ya yi mata addu'a wannan addu'ar ita ce zai ce bismillahi allahumma inni as'aluka khairaha allahumma inni as'aluka khairaha aw allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi allahumma inni as'aluka khairaha Allah ina roƙonka dukkan alkhairin da ya kasance yana tattare da wannan baiwar Allah ina roƙonka ka bani shi wa khairu ma jabaltaha alaihi sannan kuma ina roƙonka alkhairin da ka ma'ana ka tashe ta a kansa ma'ana ka raya ta a kansa duk alkhairin da ke tattare da ita da abin da yake na rayuwarta gabaki ɗaya Allah subhanahu ta'ala ina so ka bani shi kamar kuma yadda a'udhu ka min shariha ya Allah ina neman tsari daga gare ka game da sharrinta wa sharra ma ha alaihi da kuma sharrin abinda ka halice ta da shi a can gurin ka roƙi alkhairi na alkhairin ta da kuma alkhairin abinda yake an halice ta ne da shi alkhairin da Allah subhanahu ya halice ta da shi sannan kuma ka roƙi Allah subhanahu ya kare ka daga sharrinta da kuma sharrin abinda aka halice ta a kansa to wannan shine addu'ar da ango zai wa amarya lokacin da ya shiga ya same ta a ranar da amarya ta tare allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabaltaha alaihi to idan kai wannan shikenan bayan kun yi wannan za ku ci abinci ko wannan abin da ka siyo ka kawo din lokacin nan sai ka zauna za ta cika cikin damuwa da rashin wannan da sauransu musamman kuma tunda amarya ce budurwa misali ga kunya ba za ta iya sakewa da kai ba a lokacin a lokaci daya to abu abin da ake bukata a wannan lokacin shine mai kai mata wasu abubuwa da za su ɗaibe mata hankali da za su ɗauke mata hankali su ɗaibe mata wannan kewar da wannan damuwar kuskure ne yana gama wannan kuskure ne kawai kana gama wannan abun ka juyo kawai ka kama dakumarta kuskure ne wannan za ka ƙara sa mata tsoro ne a'a matarka ce kun gama wannan ka mata wannan addu'ar to ɗan abin da ka zo da shi ɗin nan bismillah sauko ka buɗe shi a leda ka yi wannan da sauransu ku zauna kuna ci ba za ta iya sakin jiki ta ci ba za ka kafin kai kana loma kai gogan naka ka zage kana ta ci ta kuma zai yi wa bai fita ci ɗaya biyu ba tana mai ci tana jin kunya tana waye tana rufe rufe tana kauce kauce da sauransu ɗabi'ar ta ce haka da mace dama an santa da kunya wannan kuma shine zai ƙara ma ka ji cewar ma kana son nata tana kunya tana kau da kai tana kawaici da sauransu lokacin da ta ci iya abin da ta ci karka takura mata ta dan ci abinci dan abin sha da makamantansu irin wannan abin da ya sawaka to sai ka kokarin ka ja hankalinta akan ka ɗebe mata kewa kamar yaya abin da ake nufi da ɗebe kewa abu na farko da za ka yi shine a yadda take ɗin nan to ka samu wani abin da za ku zauna ku tattauna da shi kai da ita a lokacin nan kai da ita ku zauna ku fara tsara rayuwarku tun a lokacin domin a wannan lokacin ne za ku iya tsara rayuwarku ko kuma ku rusa ta wata rana shuraihul qadi kowa ya riga ya san shi ɗaya ne daga cikin manya-manyan magabata na kwarai ya haɗu da sha'abi shi ma ɗaya ne daga cikin magabata na kwarai sai sha'abi yake tambayarsa ya yanayin iyalinka ko ya gidanka da sauransu sai Shirai Hulƙadi ya buɗe baki ke ce wallahi yau shekara ashirin kenan ban taɓa ganin wani abu na ƙi a gidana ba subhanallah shekara ashirin ya ce wallahi shekara ashirin yau ban taɓa ganin wani abun ɓacin rai daidai da sau ɗaya ba a gidana me ya faru haka ka ta faru wani irin gida ne wannan mai cike da sa'ada irin haka shin Abdalilan da ya jawo gidan malam shiraihu ya kasance yana cike da wannan sa'adar zai gagara ne mu a yanzu mu iya samar da irin wannan gidan shi ne sai ke ce masa me yake faruwa Shi ne malam shari'u sai fara bayani yake cewa ranar da aka kai mun matata da ta shiga ina shiga ɗakin nan sai na jini na mata ce mai kyau irin kyan nan na fitina wanda ɗaiɗai ne ka samu mai irin wannan kyan a cikin mata a lokacin yana ganin haka tunda da in ya ga wani yanki na jikinta ko fuska ta ko hannunta bai ga yanayin jikinta gaba ɗaya ba a lokacin nan ko da bata buɗe masa jikin ba da shigarsa amma zai ganin ta koda wannan ne ta dan ajiye hijabinta ko makamantar irin wani abubuwa almuhim dai kyanta zai kara fita ba irin yadda ya ganta a da ba da su a da salafu eh, magabata na kwarai babu magana zuwa zance ai kawai ka ga mace ne eh ta maka ta maka shikenan a zuwa yau magana wannan ba irin bane ba za a zo ana ta zuwa zance ai ta zuwa wannan da ba shi da wani asali wannan ka je ka ga mace yau ku zauna ku tattauna da ita ku fahimci juna wannan zai iya yiwa wasu malaman su dan iya bada damar kai kai wannan misali amma irin mu zantutukan mu da ake a guraren mu kaga ba shi da asali wannan gaskiya je shekara da shekaru kullum yana zuwa gurin yarinya ya je zauna sai cikin sha biyun dare karfe daya za a kai ana hira iyaye sun yi bacci da kai sai ita shi sa zaga fasari da yawa yake ta faruwa to lokacin da ya je ya shiga ɗakin nan kawai ya je ga irin kyan nan irin fitinannen kyan nan ya yi sa wanda yake faɗa yake cewa ɗaiɗai ne a samu mace mai irin wannan kyan a lokacin yana gani sai ce a to ai kuwa a karan kansa kafin su yi sallah tare kenan sai ce to bara in zo in yi sallah raka a biyu in gode wa Allah ka duba ka gani mutanen kirki ki duba ki ga miji na gari kin ga tun daga nan shine ainihin tushe na samun gida mai cike da sa'ada mijin ya kasance mutumin kirki mai addini inda wani ne yana ganin wannan ihu zai yi ah, masha al'ai ai wance ke dama haka kike kyakkyawa ce ke ai kaza ka ai ni ban taba tsammanin haka kike ba wannan aikin fi inda kyau aikin fi kaza kyau wasu shirme wasu maganganu na shirme amma shi yana ganin haka sai ce subhanallah ya ce ato ah, na gode Allah shi Allah ya ta'ala wannan kyautar da ya mun ya kamata bara in zo in sallah in gode masa wannan kafin su zo su yi sallah tare kenan ya ce ya zo ya yi ta da sallah ɗin nan kenan kawai sai me tu wadattu ci tu salli bi salati wa tu sallimu bi salami ya ce ina juyawa ɗin nan kawai sai ya zo yana yin sallama kawai sai ga ah, ashe ma tana bayansa tana bunsa ita ma tana tana ganin ya fara sallan nan kawai ta tashi ita ma ta fara sallah ta ɗauka irin kamar sallan nan ce da yake yi wanda ya tabbata in mutum ya yi wani kamar yadda na yi bayani ɗazu cewar mutum zai yi ta sai ta ɗauka wannan sallar ce bai san wata sallah ba ce yake ta daban zai zo a yi wannan sallah daga baya shikenan ya yi sallama ta yi sallama tana sallama lokacin da abubuwa suka wannan sai ya miƙa hannunsa zai mata addu'ar da zai a kanta sai ta ce a tsaya tukun na dakata sai take gaya masa kawai sai ta hau hudu ba masha Allah mace ce mai addini ashe mai karatu kuma ta gode Allah subhanahu wata'ala ta yabe shi ta yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati sai take ce masa ya kamata ka sani in inni mura'atun ghariba ni yanzu mace ce baƙuwa gaba da kai la ilmali bi akhlaqika ban san halayenka ba ban san halayenka ba sai dai kawai ina kyautata maka tsammani mutumin kirki ne kai amma ban san ɗabi'unka ba ban san halayenka ba fa bayyilli ma tuhibbu fa atihi wa ma takrahu fa atruku ce abin da nake so shine kai min alfarma ka gaya mana abubuwan da kake so zan yi maka wannan abubuwa ka kuma gaya mana abubuwan da baka so ba zan yi su ba insha Allah dan Allah ka duba gani ki duba ki gani wannan fa tun ranar da aka tare kenan ranar kafin wani abu ya shiga tsakaninsu ta fara gaya masa wannan abu it means kaga kenan ba lokacin da ya fi dacewa strategic time lokacin da ya fi kowanne dacewa ku zauna kai ango da ke amarya ku zauna ku tattauna abubuwan da kuke so da abubuwan da ba ku so yadda za ku tsara rayuwar ku ta aure ga baki ɗaya irin wannan ranar domin wannan abun shine zai tafiyar da duk wata kewa ma da damuwa da kai da ita kuke ciki ga baki ɗaya so tun da da kuke son juna da kuke shauƙin juna da kuke ɗokin juna ranan da aka zo aka ajiye ga amarya ga ango aka fita aka bar kuɗin nan to kuma shi shikenan kowa duk wanda ya shiga wannan yanayin ya san yanayi ne da sai mutum ya sha wahala za ka ringa jin kai miji ka ringa jin damuwa ita kuma yarinya hankalinta in yi dubu ya tashi kirjinta haka gabanta zai ringa faduwa so da me duk a tsorace take an tsorata ta shi an tsorata shi don haka kun zo duk gabaki ɗayan ku za ku shiga wata irin rayuwa ne sabuwa ba ku san yaya take ba don haka dukkan kuna cikin tashin hankali wanda na yi imani amarya da ango za su tabbatar da wannan abin to ku yi abin da zai tafiyar muku da wannan tsora ku yi abin da zai tafiyar muku da wannan faduwar gaba ku yi abin da za ku tafiyar da wannan fargabar gabaki ɗayanta ta ce to ka gaya mini gaya mini menene kake so in yi menene abin da baka so in yi ba zan yi shi ba subhanallah lokacin nan sai jike gaya masu ke cewa to ni dinnan da kuke gani ina son kaza ka gaya mana abin da kake so in yi shi ka gaya mana abin da baka so ba zan yi shi ba ga baki daya lokacin da ta gama gaya masa wannan shi kenan sai ya fara ya ce to kin gani dai abin da nake so ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza a lokacin nan sai ta ɗauka ta ringa ƙididdigo masa ta ringa zayyano masa abubuwa kala kala abubuwan da yake so ina son kaza ina son kaza ina son ki kaza ina son ki kaza ina son ki kaza ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza don haka haka ita ma ki yi kaza ba na son kaza ba duk haka ta zauna ga baki ɗaya ta gama zayyana masa wannan abubuwa eh ya gama zayyana mata wannan abubuwa abubuwan da yake so eh, ya gaya mata abubuwan da baya so shi ma haka bayan an gama wannan sai ta ce to shikenan ni ma yanzu sai ya ce to ni ma haka tabbas a garinku an yi auren raki kuma wasu ne suka wannan ni ban san ki ba ke ma yanzu kai wannan don haka ke ma ki gaya mana abubuwan da kike bukata gaya min menene kike so menene ba so a take shikenan ta fara ina son kaza ina son kaza ina son kaza ɗabi'a ta kaza ina son kaza ina son kaza bana son kaza bana son kaza bana son kaza bana son kaza bana san kaza duk ta buga baki ɗaya ta zauna ta zayyana masa waɗannan abubuwan kamar yadda shi ma yayi mata bayan ta gama wannan abun shine kuma me sai take ce masa yaya kake gani game da ka da sirkai ziyararka ga iyalina 'yan uwana ko ni ziyara ta da iyalinka yaya ake wannan suka fara tattauna wannan ma'ana abin da shafa alakar sa da iyayenta kenan misali sai ke gaya mata a zan ringa kai musu ziyara amma bana so zan ringa ziyarar da ba za su kosa da ni ba ma'ana ba wai koyaushe yana tattare da su bane da ka san yau da gobe sai a iya kosawa amma lokaci bayan lokaci kaga kamar ishara ce kenan lokaci bayan lokaci zai ringa zuwa yana musu wannan da sauransu abu na gaba da zai kara baka mamaki kaga ta san rayuwarsu ita da shi yadda za su tsara ta ta kuma san yanzu rayuwarta tsakaninsa da iyayenta da shi iyayenta ma'ana alaƙa su da manya ta fara fata kenan abu na gaba ta ƙara masa bayani shi take cewa to kuma a cikin makotanka man tuhibbu min jiranika ay yadkhula daraka fa'adhan lahu wane ne kake so a cikin makotanka wa kake so ya shigo gidanka in masa izini ba fa maza ba matan ma a matan ma su wane ne kake so su zo gidana in mu'amala da su domin sun zo in musu izinin su shigo kuma wa man takrahu wa kake kin in mu'amala da shi in ki in mu'amala da shi ma to ta san mutum ne mai tsoron Allah mai addini mai karatu ba zai ce kawai haka nan babu dalili ba karki mu'amala da wani karki mu'amala da wani a'a shikenan tana gama gaya masa kasance yake cewa banu fulan qaumun salihun gidan wani da kike gani mutane ne mutanen kirki da haka ki mu'amala da su in sun zo gida ki bude musu ku shiga ku yi mu'amala da su ku yi hira da su da sauransu ku tattauna sannan kuma me mutanen kaza qaumu fulan qaumun qaumu su mutanen wane ko gidan wane mutanen banza ne su wannan ki kyale su kawai karki mu'amala da su don haka shi kenan suka gama wannan don haka yake cewa ce wallahi haka na zauna da matan nan shekara ashirin shekara ashirin ya ce suka yi da matan nan ba su taba samun sa'insa ko batin rai tsakaninsu ba bai taba samu ba sai ya ce sai wata rana ya ce shi ma din abin da ya faru din ya ce wallahi ni ne ban mata daidai ba ni ne ban kyauta mata ba a cikin kwana ashirin din nan sau shi ita dai daga bangaren ta bata taba bata masa ba shekara ashirin shi a shekara ɗaya din nan ya taba samun dan wani abu haka ya so ya bare tsakanin sai ce kuma laifinsa ne shi ma shekara ashirin subhanallahi kaga wannan shine gida mai cike da sa'ada amma me ya jawo tun a ranar da aka zo ana ɗokin junan nan suka zauna suka tattauna wa junansu cewar eh ga abin da ya kamata mu yi gashi ina son kaza ba ma son kaza to don haka ya kamata ango da amarya ranar da kuka je ba magana ce ta magana kawai ku je ku kwanta da juna ku biya bukata ba kamata ya tun a ranar nan ku gina rayuwarku kai ka zauna da ita baiwar Allah eh masoyiyata kin ga ina son ki ina kaunaki menene kike so a rayuwarki ɗabi'a ki ya take kina son kaza ba kya son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza me ba kya so Bana son kaza bana na son kamun kaza bana son kaza bana son kaza bana son kaza ni ma kuma to kin ji ni ma kuma bana son kaza bana na son kimun kaza bana son kaza amma ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza komai ku zauna ku tsara shi ba wani ɓoye ɓoye ko wani wannan da sauransu to wannan shine rayuwar za ta yi daɗi sai kasance gidanku yana cike da sa'ada da jin daɗi kamar yadda wannan bawan allah kana ga yana faɗa shekara ashirin gidansa yana zaune lafiya ba tare da wani tashin hankali ba ko wani bacin rai bayan wannan abin ya gabata abu mai matukar muhimmanci shine me ya kamata shi miji ya ji tsoron allah ya yarda da abin da allah subhanahu wata'ala ya bashi na wannan matar abin da ake nufi da wannan abu ne mai matukar muhimmanci saboda rana ce da zai ga matan nan da bai taba mata ba a duniya zai iya yiwa ya ganta duk wani abun da da suke ya ga fuskarta ya ga hannunta da waye da sauransu amma ba zai ganta yadda ya kamata a ce ya ganta ba komai a jikinta ba sai irin wannan ranar misali in yana so to zai iya wa sakamakon wannan ya je ya gano wani abun da bai masa ba to bai kamata ya daga hankalinsa ko ya tada hankalinsa a kai ba kai kokari ka yarda da wannan abun sai ga Allah subhanahu ta'ala ya maka canji da wani abun da baka taba tsammaninsa ba a tattare da ita din kuma wannan abun sa kisar abi usman annisaburi za ta baka mamaki abu usman annisaburi wani bawan allah ne aka zo aka tambaye aka ce menene wani aikin da kake gani a duniya kake sa ran allah subhanahu ta'ala zai karban maka wannan aikin da kai sai ce akwai wani aiki guda ɗaya da nake ganin cewa insha allahu a gurin allah subhanahu ta'ala zai karbi wannan aikin da nai. yake cewa me yake faruwa sai yake cewa lokacin ina ya saurayina yan uwana ko dangina suna so su aurar da ni ni kuma naki irin yana ga cewar akwai abubuwa a gabansa akwai wasu abubuwa da yake so sai ya gama tsarawa tukunna sannan zai aure ko makamantansu ya ce shikenan ana nan ana nan kawai ja'atni ni imra'a sai ga wata mace ta zo tana zuwa ta zo ta ce dan as'aluka billahi an ta tazawwaja ni ta zo ta ce masa dan Allah so nake ina haɗa ka da Allah ka taimaka ka aure ni ta ganshi mutumin kirki mai addini da sauransu shikenan ya ce to shikenan ya tafi gurin mahaifanta ya je ya gabatar da kansa a wannan da sauransu suka ba shi aurenta aka gama komai suka ji daɗi aka zo aka gama komai mata ta tari. ya ce yana zuwa ranar da matan nan ta tare yana shiga ɗaki da ya ganta sai ga matan nan ashe idanta ɗaya ido ɗaya gare ta sannan kuma ga ta nan dai ba wani kyau gare ta ba ga ido ɗaya ga rashin kyau ya ce yana ganin haka sannan kuma ga matar ita kuma tana bala'in san shi san shi take kamar ta haɗe shi da dama asali ita ma ta zo saboda san shi da take ta zo ta nemi ya aure ta din sai ce to wallahi saboda wannan san da take masa ma hana shi fita take yi gaba daya fata so ko nan da can ya matsa kullum suna manna suna tari in ba fitar dole ba nemo abinci ko makamantansu ya ce amma in ta hana shi fita din nan ko da ya da gurin wannan yana son ya dan fita ko wani makamantan abu saboda yanayin gidan ba wani daɗin sai ke ji ba tunda ita ga ta ido daya kuma ga shi ba wani kyau ba can balle ya kalle ta dan ji daɗi kowaye da sauransu ya ce amma daga ta hana shi fitan nan in ya zo fita nan ta nuna cewa dan Allah baya na so kai nisa saboda yadda nake son ka dawo da sauransu ya ce wallahi sai in zauna ya ce zama nake yi ba dan wani abu san kawai in kiyaye mata abin da za ta ji a ranta na rashin jin daɗi in na fita din ka duba ka gani dan Allah kiyaye mata damuwarta yake yi kawai kar ta damu kawai shi ne abin da baya so duk da fa cewar fa ba fa san ganin nata yake ba ba jin daɗin zaman nata yake ba amma hakan nan tunda ita ce take so ta wannan to saboda ya kare mata wannan abun tunda da ya yarda ya aure ta to shi kuma bara ya yarda da abin da Allah ya kadarta masa na wannan matar tunda Allah ya kadarta masa ya aure wannan matar bara ya haƙura a haka din ya aure ta ya zauna da ita din a haka ya ce wallahi haka ya riga zama da matan nan ya ce wala udhiru laha albughdu bai taba nuna mata cewar yana kinta ba bai taɓa nuna mata ƙi ba haka ya suka zauna ba ta ransa amma dai haka ya zauna ya ce baƙitu haka za hamsa ashara sana hatta matat ya ce haka suka zauna da matan shekara goma sha biyar yana shan azaba ga ta ido ɗaya ga ta mummuna ga ta hana shi sakat daga ya tashi zai fita ta ce a zauna dan Allah kar ka zauna wallahi saboda san ka da kauna da nake bana son kai nisa da ni shi kuma bawan Allah sai ya zauna ya ce saboda kawai ina ina wannan dinta ina kula da damuwarta kada in tashi din kuma ta ji ba daɗi ta ga na wulakanta ta ya ce haka na zauna bai kuma taba nuna mata cewar baya son ta ba ko baya kaunarta tsawon shekara goma sha biyar haka suka zauna da matan nan har ta mutu ta bar duniya ya ce to shi yana ganin cewar ba wani aiki da yake ganin cewar zai samu ladansa a wurin Allah bi iznillahi irin yadda ya zauna ya kiyaye mata damuwarta kar ya bata mata rai ka duba ka ga mutanen kirki saboda addininsa kaga attake sai mai da wannan jarrabar da ya shiga kai tsaye kawai sai mai da ita ta koma me neman lada a gurin Allah to kaga wannan amfanin addini kenan amfanin ki auri miji mai addini kenan inda wani ne irin samarin mu na yanzu yan tamore ya zai bata wallahi ranar da ya shiga bai ga abin da yake so ta tare da yariya na ba in ta yi mutunci shine ta kai kashi gari da safe wata a cikin daren zai maida ta gidansu saboda mai dama har kasa tamore ce kawai shi dan tamore ne kawai sai kuma ya je ya ga abin da bai tsammanin haka take ya dauka haka take sai ya je ganta bata kai ba to ai ba wani kimanta ta da zai ba wani mutuncinta da zai gani haka zai rufe ido ya ci zarafinta ya ci mutuncinta ya tattare ta ita da kayanta ya danna su gida to amma ka duba ka gabawan Allah nan yana ganin matar ga yadda take kai tsaye kawai sai to bara ya nemi lada da zaman wannan matar a gurin Allah yace to dan haka wannan aikin shine aikin da yake ganin cewar zai iya samun lada a gurin Allah subhanahu wata'ala to dan haka yana ɗaya daga cikin abu mai matukar muhimmanci da ya kamata ango da amarya su ɗora rayuwarsa a kai shine wannan ku yarda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara muku lokacin da kuka yi aure ke ki yarda da wannan yadda za ki ga mijin zai iya ki ga wata siffa da kike bukata a gunsa ko ki ga wata wadda bata miki ba shi ma ya yarda da haka to da haka sai ku gani rayuwar ku ta tafi cikin inganci insha Allah za mu haɗu a fitowa ta gaba insha Allah da wannan nake mana fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu